kuma mahazara za fara a yanzu yadda aka ga sanarwa akwai mawuyin da malam dama ya fara akan alamomin gane a halin sunna ko bai gama shi ne zai ci gaba insha Allah sannan kuma game da tsari na majalis insha Allah duk bai san tambaya akwai takardu da aka tanada wanda za a rama. mutum sai ya rubuta ya kawo insha Allah za a amsa amma wanda yake da alaka da maudu'i insha Allah sannan kuma za a yi karatu ne na awa ɗaya sannan akwai tambayoyi da za a yi mun goma sannan minti biyar ce imam zai yi magana insha Allah wannan da fatan Allah ya yi wa malam jagora tare da mu da wani assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترى قوة الجمادة الثانية hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya ƙara kawo wannan masallaci mai tarin albarka shine masallacin juma'a na malali gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu za mu ci gaba da ainihin gudanar da muhazara daga inda muka tsaya kamar yadda mai gabatarwa ya yi bayani wato wancan lokacin mun koro bayani muna ainihin bayani akan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a da kuma abin da ya bambanta ahlus sunna wal jama'a daga sauran kungiyoyi domin ya kamata mu da muke kiran kama ahlus sunna mu sani wai menene sunna din sannan kuma menene ya bambanta sunna daga sauran akidi idan har mutum ba zai iya bambanta aƙidan ahlus sunna da akidan yan bid'a ba to ya nuna shi ba cikakken ahlus sunna bane kafin ka zama to cikakken ahlus sunna sai ka san akidan ka na sunna sannan kuma ka san aƙidun bid'a da abin da ya bambanta ka gare su to a wato za mu ɗan taƙaita saboda kasancewar muhazara ne na awa ɗaya za mu dunkule shi insha Allah akwai wasu al'amura muhimmai wanda ya kamata ahalus sunna ya sani ba zai yiwu mu kawo dukkan abin da ya shafa a gidan ahalus sunna wal jama'a ba sai dai za mu kawo al'amura muhimmai wanda da zaran kaga mutum baya tare da su ka san baya tare da mu in dai har mutum ba shi da wa'annan siffofi to ka san lalle wannan mutum ba ahlus sunna bane in har kuma yana tare da wa'annan siffofi to insha Allah ta'ala ka san yana tare da kai to farko abin da yake bambanta ahlus sunna daga waninsa daga cikin kungiyoyi na farko akwai adda'awa ila tauhid bi kulli anwa'i wato kira zuwa ga tauhidi da dukkan nau'o'insa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wanda ya bambanta ahlus sunna daga sauran kungiyoyi kira zuwa ga tauhidi da dukkan nau'o'in sa gabaki daya idan aka ce nau'o'in sa akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidi na rububiyya akwai tauhidi na asma'u was sifat wannan ina ganin da yawa daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi sun san bambance-bambance tsakanin waɗannan tauhidi din gaba ɗaya to kafin a kira mutum ahlus suna, kafin a kira shi ɗan salafiya sai ya zamanto ya san bambanci tsakanin wayannan tauhidin gaba ɗaya sa'annan kuma yana kiran al'umma zuwa ga wannan tauhidi din sa'annan kuma yana gabatar da kiran tauhidi akan sauran kiraye kiraye akwai ƙungiyoyi da dama da suke da'awan su musulmi ne su amma ba sa bin wannan ka'ida wajen yin da'awa ɗinsu in suna so su kira mutane wasu suna fara kira ne da karantar da mutane tarbiyya a koya mutane cika alkawari a koya mutane faɗin gaskiya a koya mutane rikon amana a koya mutane yi ma iyaye biyayya a koya mutane bin na gaba wannan shi kira tarbiyya to akwai mutanen da ke bada muhimmanci wajen kiran mutane zuwa ga tarbiyya su suna ganin a fara gabatar da tarbiyya tukuna kafin mutum ya san Allah kafin mutum ya san aƙidan shi sannan akwai mutanen da suke ganin a fara karantar da sallah mutum ya iya sallah ya iya azumi ya iya zakka ya iya aikin hajji kafin ya zo ya san aqida akwai masu ganin cewa kafin a karantar da aƙida ya kamata a fara karantar da abin da ake kira hakimiyya menene hakimiyya shine hukunci wato a fara karantar da mutane yadda za a kifar da gwamnati a kafa shari'a ta musulunci Kuna zuwa wannan fahimta an gano wannan ayi sun suna ganin a fara kafa shari'a musulunci tukuna sa'an nan a fara kira zuwa ga tauhidi da akwai irin wayannan mutane ina ganin ba na mantawa akwai muhammadu kudum daga cikin manya-manyan malaman ikwanul musulmi wannan bawan allah muhammadu kudum lokacin kafin saudiya su gano cewa ba ɗan salafiya ba ne lokacin saudiya ba san cewa shi ba ahalus suna ba ne shi sun ba shi karantarwa a jami'a can jami'a islamiyya har ya jagoranci ismi na aƙida kuma ya yi rubuce-rubuce a wato akan littafan tauhidi na saudiya shi muhammadu kudu to wannan bawan allah ya daɗe yana yaudarar saudiya a matsayin cewa shi dan ahalus sunna ne alhali dan ikwanul muslimin ne wanda karkashin wannan muhammadu kudub ya yi amfani da wannan dama ya yi da'awa a saudiya ta inda ya janyo samari da yawa ya cire musu ra'ayi na sunna suka koma suna sha'awar ra'ayi na ikwanul muslimin suka koma yan harakiyun shi wannan bawan Allah to wannan bawan Allah cikin hikima da wayo da wayo da wayo sai da ya canza tunanin samari da yawa har ya koma samari a saudiya suna kyaman malaman sunna na saudiya suna yaban malaman ikhwanul Musulmin a lokacin nan to shi muhammadu kudu an taba hada wata muhadara a nan jami'a a matsayin shi na malamin tauhidi malamin akida sai aka gaice shi zai gudanar da wannan lacca din a cikin lecture da ya gabatar bayan ya gama gabatarwa an bai tambaya aka ce wasu mutane suna ganin ana fara yin da'awa ne zuwa ga hakimiyya wato ma'ana kafa hukuncin Allah a doron ƙasa kafin a yi hukunci akan kafin a yi da'awa kan tauhidi wasu kuma suna ganin ya kamata a fara yin wa'azi ne akan aƙida tukuna sai idan aƙida ya kafu sannan ake neman sauran abubuwa sai aka ce mai a cikin guda biyun nan wanda ya fi dacewa Wani bawan Allah sai ba da amsa irin amsar da malaman sunna suka yarda da shi shine min aina ka ati su hadha din Iza lam yakun hunaka du'atun yusahihuna al aƙida. fa yi yu'minuna imanan sahihan wa yubtaluna fi dinihim wa yazbirun qadiyatun wadihatun jiddan ce min aina ta ati su hadha din ta ina ne hakimiyya na wannan addini zai zo yaya za a yi a samu hukuncin Allah a doron ƙasa Iza lam kun hunaka du'atun yusayi al-aqida idan har ba a samu masu da'awa ba da suke inganta aqida eh? in har ba a samu malaman Allah ba da suke inganta wa mutane aqida yaya za a yi a samu hukuncin Allah a doron ƙasa yace wannan ba zai yiwu ba fa na imanin sahihan har ya zama to mutane sun yi imani imani ingantacce yace ba zai yiwu ba ai mutane za su yi imani imani ingantacce ne idan ya zama to an kafa su akan sanin Allah sun san aqida mai kyau wa yubtaluna fi dinihim wa yazirun yace kuma a jarabe su a cikin addinin su ya hakuri in tauhidi bai zauna zuciyar mutum ba babu yadda za a yi a jarabe shi a cikin addini ya haƙuri. hakuri amma idan tauhidi ya zauna mai duk jarabawan da ya fuskanta zai dauke shi kamar zuma ne mai daɗi a cikin zuciyarsa yace ce ƙabiyatun wazihatun jiddan ya wannan kabiya ce wanda yake a bayyane sosai a fili abin yake cewa kira zuwa ga aƙida shi ake gabatarwa akan kira zuwa ga hakimiyya ce duk da cewa alhakimiyya la ta'ati min sama Ya ce kafa hukuncin Allah ba daga sama yake zuwa ba ba kawai muna kwance bane kawai kowa yana kwance yana bacci kawai sai mu ga hukuncin Allah ya tabbata ce ba haka Ya ce wa kullu shay'in ya atimina sama walakin bi juhudin min al-bashar yace kowane abu yana zuwa daga sama amma sai dai da ƙoƙarin ɗan adam komai na zuwa daga sama amma sai ɗan adam ya motsa sai ɗan adam yayi kokari wallazina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin saka sai kawo ayan nan zalika walau yasha'u allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dhum bi ba'd wato da Allah ya so da ya daura musulmi akan kafirai ba tare da sun yi yaƙi ba ba tare da sun sha wahala ba sai da cewa shi Allah yana jaraba sashe ne da sashi a gane to kaga wannan bayanin da yayi wato bayani shine hakikanin aqida ta ahlus sunna wal jamaa kan matsalar da'awa idan malami zai fara karantar da al'umma yadda ake gane cewa malamin sunna ne shi zai fara karantar da aqida ne in ya fara karantar da aqida ya karantar da tauhidi idan mutane suka koshi da tauhidi sannan sai a fara karantar da sauran rukunai da musulunci sallah azumi zakka aikin hajji daga bayan sai a fara karantar da sauran al'amura tarbiyya akwai mana rikon amana cika alkawari faɗin gaskiya biyayya ga iyaye da sauran abubuwan da suka yi kama da wannan an gane wannan ko amma idan mutum ya juya al'amarin sai ya fara da karantar da sauran abubuwa kafin ya koyar da tauhidi to wannan ba a sa shi daga cikin ahalus sunna wal jama'a ko da ya bar gemu ko da yana sa hannu a kirje yana sallah ko da ya dage wando ko da ya yi kaza ko da yana kiran shi kanshi kaza matsar dai bai fara da aƙida a wajen a shi ba ba ahalus sunna bane shi Allah ya ji kan al'allama Nasiruddin al-Albani Nasiru Sunna ya wallafa wani littafi mai kima ana kiran littafin at-tauhid awwalan ya du'a al-islam ya ce tauhidi ake fara gabatarwa ya ku masu da'awa na musulunci to wannan shine mataki na farko na gane ahlus sunna kaga idan muka dauki sauran kungiyoyi kaman jama'atul tabligh yan tabligh ba sa fara gabatar da tauhidi bil hasali ma suna kyaman su ga mutum mai kira zuwa ga tauhidi suna cewa kira zuwa ga tauhidi yana watsa al'umma yana kawo rabuwan kai so da karkashin wannan za mu ce da'awa na tabligh ba da'awa na suna ba ne. Tun da ko ba da'awa na suna ba ne, malaman suna sun yi rubuce-rubuce a kansu daga cikin malamai akwai al'allama ainihin wannan tuwaijiri ya yi littafi a kan jama'atu tabligh da kuma tarihinsu an ce babu wani littafi mai kima kamar wannan littafi kan wannan ƙungiya. kuma ya faɗa ainihin tarihin kafuwan tabligh da shugaban da ya kafa ta cewa shugaban sufi ne shi kuma ya faɗi kabarin da aka binne shi cewa mabiya wannan ƙungiya suna kai ziyara wannan kabari shekara-shekara ya dai kawo tarihin su cikakke kuma ya yi bayanin aƙidunsu da kuma muninsu kuma ya yi nasiha ga ahalus sunna da hana irin wayannan ƙungiyoyin shiga masallacin ahalus sunna su yi wa'azi kuma ya hana ainihin samari masu kishin addini su ringa bin su wuraren da ake wa'azi sa'annan akwai ƙungiya ta ikhwanul muslimin karkashin su akwai wata kungiya ana kiranta sururiya to duk wayannan kungiyoyi gaba daya ba sa gabatar da tauhidi akan ainihin da'awa bil hasali ma suna kyaman kira zuwa ga tauhidi suna kuma kore mutane daga tauhidi suna cewa kira zuwa ga tauhidi yana kawo rabuwan kan mutane an gane wannan ai to wannan kenan na farko kenan sannan na biyu wato daga cikin aƙida wanda ya bambanta ahalus suna da sauran mutane su ne adamu tafiyar illa idza kana ka mubarrar shari'i su ahalus sunna ba sa kafirta mutane kuma suna kyaman a ringa kafirta mutane sai dai idan an samu dalili mai karfi na shari'a wanda ya nuna lalle mutum ya yi ridda to a lokacin da suke ce masa kafiri su ahalus suna suna bin doron nasa alqur'ani da Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan ya ku wanda kuka yi imani idan kuna yaki fi sabilillah ku yi bincike kada ku yi saurin kashe mutane ku tabbatar kun bincika cewa lalle kafiri za ku kashe wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku ce ga mutumin da ya jefa muku sallama ya ce muku assalamu alaikum kada ku ce masa lasta mu'minan ku ce ai kai ba mumini bane ƙarya ne sallama munafinci ne ka ku ce haka tabtaguna ardal hayati duniya kuna neman kadara na rayuwar duniya kawai saboda kuna neman ganima kuna neman abun duniya mutum ya zo ya ce muku assalamu alaikum sai ku ɗauke shi a matsayin mai a matsayin musulmi sai ku ce kafiri ne munafiki ne ya koyi sallama ne dan a ce mai musulmi a nan wajen sai ku harbe shi ko kuma ku kashe shi sai Allah ya ce kun yi kuskure mai girma a nan wajen ku dauke shi musulmi sai dai in koma bayan haka ya bayyana sai Allah ya ce ka zalika kuntum min qabl manna Allahu alaikum Ya ce haka ko kasance da kuma da asalin ku kafirai ne ba asalin ku kafirai ne sai Allah ya yi muku baiwa ya ba ku musulunci ku ringa yin bincike a daina gaggawa kashe mutane an gane wannan ko to karkashin wannan shine aka ce asali tun mutumin da ya zo ma da siffan musulmi musulmi ne shi kaga mutum ya sa kayan musulunci ya zo ya ma sallama to kawai dan uwanka ne musulmi idan lokacin sallah ya zo kana iya gabatar da shi ya yi ma sallah an gane wannan ko kuma idan ka bayan ka bi shi sallah ba da ka bi shi sallah sai ka gane cewa kafiri ne shi ko ka gane cewa yana da aƙida ta shi'a 'yan badiliya ko ka gane cewa yana da aƙida na sufanci ƴan haƙiƙa masu cewa komai Allah ne misali bayan ka riga ka bi shi sallah to a nan wajen ya za a yi ya sallah ka bayan ka bi shi shin sallah ta yi ko ba ta yi ba wato ka ɗauke shi a matsayin musulmi kamar yadda Allah ya ce ka ɗauki tun mutumin da yake da alamar musulunci a matsayin musulmi sai dai idan me idan kafircin ya bayyana to amma idan ka yi sallah a bayan shi sai da aka idan daga bayan ka ji labari ai kafiri ne shi ko daga bayan ka ji labari cewa yana da aƙida ta kafirci kamar irin sufayen nan masu cewa ana zama Allah ko irin sufayen nan masu cewa ana yin wahayi ga wani waliyi bayan annabi ya rasu ko irin sufa ko kuma irin yan shi'an nan yan batiniya masu kafirta sahabbai masu cewa alqur'ani bai cika ba wanda ba sa sallah suna halatta shan giya suna halatta zina ire-iren su kaga wayannan kafare ne kai tsaye wato idan ka bi sallah sallar ka tayi to amma kuma daga baya sai a guji gaba a lokacin da ka bi shi ka bi musulmi ne to daga baya in ka gano kafiri ne baya halarta ka bi shi in ka bi shi a nan wajen ba ka da sallah don ka gano kafiri ne a lokacin an gano wannan ko asali in ka bi shi sallah a matakin farko ka bi musulmi wato aqidar shi ta kafirci bata bayyana ba kamar yadda Allah ke cewa wa ma kana istighfaru ibrahim an abi a wa ma kana istu ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa ada hayya wato istighfarin annabi ibrahim ga baban shi bai kasance ba face saboda alƙawarin da wa babansa cewa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya cewa da sannu zan nema maka gafaran ubangiji na domin lalle ubangiji ya kasance yana girma mani baka sai ce ku sai wa masa addu'a shi ne Allah ke cewa istighfar Ibrahim ga mahaifinsa bai kasance ba illa an mau'idatin ada hayya face saboda alƙawarin da yawa babansa to falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra amin a lokacin da ya bayyana gare shi cewa lallai baban shi makiyin Allah ne sai ya sai yayi bara'a daga gare shi kenan matakin farko kafin ya gano cewa baban makiyin Allah ne ya ci gaba da nema masa gafara kun gane wannan ko wato asali ka ɗauki mutum ɗan uwanka ne mutumin kirki ne daga baya in kafirci ya bayyana ba ruwan karshe kuma sai ka yi bara daga gare shi ina ba san gane da saboda aka ahalus sunna ba sa kafirta mutum sai dai idan wato sababi na kafirci ya bayyana karara dalilin su akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu an wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda ya ce ma dan uwansa ya kai kafiri to hakika ɗaya daga cikin su ya dawo da kafircin an gane wannan ko to raka baya halatta ka ce wa dan uwanka musulmi ya kai kafiri in ka ce masa haka to ɗaya daga cikin su kafircin in ya je wajen wannan mutumin ya ga bai samu mashiga ba sai ya dawo zuwa gare ka saboda in ma ya samu shiga ta wajen wancan ko ya samu shiga ta wajen ka saboda ka sai mutum ya yi hankali da kafirta mutane al'allama ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yana cewa a cikin littafin sanduniya al-kufru haqqul lahi thumma rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulan man kana rabbul alamin wa abduhu qad kafarahu fa zaka zul kufrani yace kafirci haƙƙin Allah ne Allah ne kaɗai yake iya kafirta mutum sannan sai manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ce bin nasi yazbutu la bi qawli fulani kafirci yana tabbata da nassi ne ba da maganan wani ba ba a kafirta mutum da ra'ayin wani man kana rabbul alamin wa abduhu kar kafarahu fa zaka zulku fulani duk wanda ya kasance ubangijin talikai da kuma bawansa manzo sallallahu alaihi wasallam sun kafirta shi wannan shine kafiri na hakika an gane wannan ko to wannan shine bayanin da al-allama ibn qayyim al-jawziya ya faɗa a cikin duniya to karkashin wannan in ka ji mutum yana yawan sakin kalmar kafin shi ya mai da shi abin wasa ahlus sunna ne ko ba sunna bane alaman gane ahlus sunna lisantan wannan kalma sai in ya zama to ba makawa domin shi ahlus sunna ba wai fatan shi wato ya fitar da kai musulunci ba fatan shi ya shigo da kai musulunci ba fatan ahalus ba bane kullum a ce ka mutu abin ne ka wato shi ka akwai mutumin da in baka da lafiya yana burin kawai ka mutu ne abin ne an gane ko to misalin mutumin da yake yawan kafirta mutane ya yi daidai da likitan da asibitin shi kullum an je asibitin shi ba dawowa da ka je asibitin shi kawai ka tafi kenan sai ce to alhamdulillah kawo likabari Allah ya riga ya al'amari shi kun gane wannan ayi to amma su ahlus sunna kullum mutane ne masu tausayi mutane ne masu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam manzamu mai tausayi ne Allah ta'ala yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim haqiqa manzo ya zo muku daga kawo kanku shi ma mutum ne da kuke mutane amma shine biyayyen mutane gaba daya azizun alaihi ma duk abin da zai wahal da ku damun shi yake yi manzo Allah baya san wahala duk abin da zai wahal da mu damun shi yake yi sannan kuma harisun alaikum bai kwadayi ne ku yi imani gaba daya shi ba bai kwadayi bane ku kafirta shi harisun ne alaikum bil iman yana kwadayi a gare ku a ce duk kun yi imani shi manzo sallallahu alaihi wasallam da san samu shi a ce duk duniya gaba daya ba kafiri bil mu'minina ra'ufur rahim wato ga muminai mai tausayi ne ko mai rahama kaga shi karkashin wannan akwai wata kungiya ana kiranta khawarij ita wannan kungiya tana kafirta duk wani mutum da sabon Allah idan kai zina kafiri in ka sha giya kafiri in kai caca kafiri in ka saba ma iyaye kafiri idan kun yi alƙawari da shi ka saba kafiri ka fita musulunci sun ce zunubai ga baki daya kafirci ne kawai babu wani zunubi saga'ir waya ce akwai kaba'ira akwai saga'ir ko wajen babu duk zunubin da kai ka fita musulunci kuma idan ka fita musulunci jininka ya halarta dukiyanka ya halarta iyalanka sun zama to kwarkwara gare su an gane wannan ko to sannan an daina bin ka sallah an daina kaza an daina kaza an daina kaza su wa'annan suna kafirta mutum da zarar mutum ya aikata sabon Allah to duk mutumin da yake da irin wannan fahimta ko da ya kira kanshi ahlus sunna sai muka ji yana kafirta mutane da zarar sun aikata sako saban da bai kai shirka ba to za mu ce wannan baya tare da ahlus sunna wal jama'a to ahlus sunna wal jama'a sun kasa akwai zunubin da yake kafirci ne akwai zunubin da yake kaba'ira ne akwai zunubin da yake kuma sagair ne su suna bambantawa an gano wannan ko to kuma akwai kungiyoyi da zaka ga suna kafirta mutum da ya yi sabon Allah ko da sun gaya masu cewa mu ahlus sunna ne kace ƙarya muke yi da ku ahlus sunna ne ba za ku ringa wasa da kalmar kafirci ba saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu mu yi wasa da kalmar kafirci ko manzo Allah ya hana mu bini bini mu ce wani dan wuta ne wani dan aljanna ne babu wanda ya san dan wuta babu wanda ya san dan aljanna sai Allah idan nazo na kalli wani nace wallahi da lafiya dan wuta ne na ce wani wallahi mutumin kirki ne dan aljanna ne kai tsaye na shiga gonan Allah wannan mas'ala ne na gaibi na wato wannan shine mutum ya dauko dalaba ga mu saboda ya dauko abin da yake haƙƙin Allah ne Allah kadai ya san dan aljanna sai dai mu ce muna kyakkyawan zato wani dan aljanna ne wani gaskiya yanda nake kallon sa ina ganin da wuya ba zai shiga wuta ba amma na ce wallahi wani dole ma ya shiga wuta na yi kuskure wannan baki na ahlus sunna wal jama'a bane akwai wani bawan Allah hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim akwai wasu abokai guda biyu daga cikin abokai abokai ne a cikin Bani Isra'il ɗaya daga cikin su mutumin kirki ne sosai bawan Allah yana riko da addini ɗaya daga cikin su kuma fasiki ne to kullum mutumin kirkin idan ya kawo ziyara wajen fasikin sai ya samu fasikin cikin saban Allah sai mutumin kirkin ya ringa musu nasiha ka ji tsoron Allah ka daina wannan zulubin to kullum haka suke to wata rana sai wannan mutumin kirki sai ya kawo ziyara wajen wannan fasikin yana kawo mai ziyara sai gashi dubu dubu cikin sabo ta ce wane ina maka nasiha ka daina wannan saban Allah Allah ya hana wallahi in kana wannan saban kai zaka shiga wuta shi ne sai wannan yake cewa a kunta bi aliman aw kunta alama fi yabi qadiran shin wai ka san shin wai ka san gaibi ne game da ni ko kana da iko ne akan al'amari na ka matsa mun kamar yadda wani ke cewa wallahi ka matsa mun kabarin ka daban nawa daban kada ka dame ni to shi ma sai wannan bawon Allah sai ya fushi yace ka takura mun ka sa mun ido da yawa kaza kaza kaza da sauran shi kuma sai wancan mutumin kirkin sai ya ji haushi ya ga cewa to yana gaya masa gaskiya ne me yasa zai iya da sai ce wallahi la yaghfiru lahu lak yace na rantse da Allah wallahi Allah ba zai gafarta maka ba a wata ruwaya wallahi Allah ba zai taba shigar da kai aljanna ba kun gane wannan ayi to shine sai Abu Hurairah yake cewa wallazi nafsi bi yadi takallama bi kalimatin aw baqat dunya wa ukhra ce na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa wannan bawan Allah ya faɗi wata kalma wanda kalmar nan ta halakar da duniyar shi da lahirar shi ya halaka Ga shi mutumin kirki amma akan wannan kalma zai shiga wuta saboda wannan dalili an gane wannan to a wata ruwaya an ce sai tashin kiyama ya zo da tashin kiyama ya zo sai Allah ya sa aka tayar da su gaba daya aka zo da wayannan bayan Allah guda biyu gaban Allah subhanahu wataala shine sai Allah yake tambayan shi wannan mutumin kirkin cewa shin kana da iko ne akan aljanna na ko wuta na sai wannan bawan Allah ya ce ko kaɗan shin ka san gaibi na ne ya ce ko kaɗan to menene ya sanya ka ce wai ba zan gafarta ma wani ba me yasa ka a riba kina ka ci min albasa in ji ba haushi ko ba ka ba ka zo ka ce ka ce wallahi har ma ran uwaye wallahi Allah ba zai shiga da kai aljanna ba me yasa ka faɗi wannan magana ni na gaya maka haka ya ce ko kaɗan to ne sai Allah ta'ala sai ya ce ma wannan sai ce wa mala'iku ku kama wannan bawan Allah ku tabbata shi wutar jahannama shi mutumin kirkin shi kuma wancan mutumin banza wanda aka ce wallahi Allah ba zai gafarta masa ba sai Allah ya ce tafi na gafarta masa ku yi hanyar aljanna da shi Ku gane wannan ko to Muhammad bin Abdul Wahhab yana istinbadin wannan hadisi sai yake bayanin cikin wanda ke cikin wannan hadisi yace Allah subhanahu wata'ala yakan gafarta wa mutumin banza lura da wani zunubi wanda ya ninninka nashi kuma yanzu wani saboda wannan mutumin kalmar da ya faɗar nan ya fi zunubin da wancan yake aikatawa shekara hamsin mutum ya zama to yana shan giya yana caca yana luwadi kaga dai zunuban da yake aikatawa wato kaba'ira ne manya-manyan zunuba yake yi dan ta'adda ne sosai ko ba ka ba to amma da shi wannan mai zina mai shan giya mai caca mai luwadi da shi da mutumin da ya ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba a cikin su waye fi girman zunubi wannan mutumin da ya ce wallahi la ya gafirin lahu laka ya fi zunubi kaga dai shi wannan mutumin kirki ne masha Allah baya zina baya shan giya baya caca baya kaza baya kaza abinda har ya sanya Allah ya gafarta mu wancan mai laifin zulubin wannan kuma Allah ya nuna mai tunda ka ce ba zan gafarta ba to na gafarta mai sai kai abin da zaka yi ku fahimce ni ko saboda haka ashe akwai wasu kalmomi wanda muke furtawa da bakinmu kalmomin wato zunubin da aka aikata da wannan kalmomi sun fi na dan fashi sun fi na mai kisan kai sun fi na ɗaɗɗan luwaɗi kisa dole ne mu karanci aƙidanmu idan mun karanci aƙidanmu sai mu fita daga cikin haɗari daga cikin kurakuran da mutane yake a wannan zamanin sai a ce wane ya yi shahada kawai wane shahidi ne shi to wannan buɗe baki ka ce wane shahidi ne kai tsaye don ya mutu a fagen fama kai kuskure sai dai a matsayin ka da ɗalibin suna ka ce wane muna mai kyakkyawan zaton yi shahada wane muna tunanin insha Allah dan aljanna ne amma ba a yanke hukunci yana daga cikin aqidan ahlus sunna la yashhaduna li ahadin bi jannatin wala nar illa man shahida lahu nabi sallallahu alaihi wa sallam. ba sa shaida ga wani mutum da aljanna ko wuta sai wanda manzon Allah ya shaida a gare shi an gane wannan ko almuhim dai muna magana kan abin da ya shafi takfir ne ahalus sunna suna kokari iya kokari wajen nisantar kafirtawa sai dai idan an samu nassi karara daga Allah subhanahu wata'ala da kuma manzon Allah kuma sharuɗa suka cika babu wani mani'u wanda ya hana kafirta a lokacin sai ka zama kafiri wato abin da muke nufi a nan wajen mutum na iya aikata wasu ayyuka wanda ayyukan zahiri kafirci ne amma kuma ba lallai bane ya kafirta wani lokacin misali a nan wajen akwai hadisun nan na Bukhari da Muslim wanda wani mutum wato yana tafiya a cikin daji yana tafiya a cikin daji da raƙuminsa raƙumin nan yana ɗauke da ainihin kayansa yana ɗauke da guzurinsa ga baki ɗaya da abincinsa da ruwansa da koma mai nashi yana kan wannan raƙumi wannan mutumin yana ya ɗan tsaya yana hutawa sai raƙumin nan ya kubuce raƙumi ya gudu mutumin ya yi iya ƙoƙarinsa wajen bin raƙumin raƙumin ya kubuce ya shiga cikin sahara irin wawan dajin nan kuma babu ruwa mutumin nan ya nemi raƙumin ya nemi raƙumin bai samu ba ga kuma daji ne wawa iya ganin ka sai wannan bawan Allah sai ya ba tsammani sai kawai ya kaddara kawai ya mutu ya gama tunda sahara ne babu ruwa busasshen waje ne kuma raƙumin da ke sauke da ruwansa ya gudu sai wannan bawan Allah sai ya samu waje sai ya kwanta a jikin itaciya idan itace ya yi kwanta yana dan hutawa kawai yana jiran kawai Allah ya yi hukuncinsa na mutuwa kenan to ya kwanta kenan yana jiran mutuwa kawai kamar an ce buɗe ido yana buɗe ido sai gara kuma ya dawo yaya zai ji kaga wani irin farin ciki wanda babu farin ciki irinsa to saboda farin ciki sai kama igiyar rakumin ya kama igiyar rakumin don farin ciki sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka a nan wajen yanzu wata kalma ya faɗa a nan wajen kaga kai tsaye a nan wajen ya faɗi kalma na kafirci amma ya kafirta la sai annabi ya ce aqda min shiddatil farj wannan mutumin yayi kuskure saboda tsananin farin ciki kaga ya aikata aikin kafirci bai kafirta ba saboda an samu mani'u ana kiran wannan abun mani'u wanda zai hana mu kafirta shi shine tsananin farin ciki ya ɗauke mishi hankali sai ya faɗi maganar da bai ma san ya faɗa ba wannan bai kafirta ba kenan ba dukkan mutumin da ya aikata aikin kafirci ne kafiri ba na ba gane sannan malamai sun ƙara kawo misali na biyu game da wani mutum wanda ya ce ya yi zunubi ya yi zunubai kala-kala shan giya caca manya-manyan zunubai ya aikata to da ya ga mutuwa ya kusan zuwa masa kuma bai tuwo ba sai ya gaya wa ɗan uwansa cewa a iyalansa cewa da Allah na yi ma Allah laifi wanda na san da wuya Allah ya gabarta mu saboda haka idan na mutu ku ƙona ni idan na mutu ku yi me ku ƙona ni kun gane wannan ayi idan ku ƙona ni ku ɗibi tokan ku zuba gabas da yamma kudu da arewa duk ku watsa shi ku watsa wasu a cikin rafi saboda wallahi la in qadara alayya la yu'azzibanni azaban la yu'azzibuhu ahad min al-alamin yace idan Allah ya samu iko a kaina zai mun wani irin azaba wanda bai taba yin shiga ɗaya daga cikin talikai ba idan Allah ya samu iko a kaina me zai yi mun azaba wanda bai taba kowa ba so haka kawai in na mutu a kona ni kawai ku gane a nan wajen yanzu wannan mutum magana da ya faɗa yaya in Allah ya samu iko a kan zai bishi azaba to amma an kona shi ba ya zama toka Allah zai iya masa azaba eh wai a tunanin shi kaga a tunanin shi me inkari a nan wajen ya inkari ikon Allah kamar yana ganin Allah ba zai iya mayar da shi ba nan kona shi saboda haka wannan bawon Allah ta nan wajen ya yi rinda wato ya aikata abin kafirci kalmar kafirci ne wannan magana cewa idan Allah ya samu iko a kaina zai mun azaban da bai taɓa kowa daga cikin dalkai ba saka a kona ne a wurgar a zubar da tokan shikenan bayan an kona shi an zubar da tokan sai Allah ya cewa gabas da yamma gaba ɗaya ta tattaro tokan da kudu da arewa da aka tattaro su aka tattaro tokan gaba ɗaya sai Allah ya mai shi yadda yake da da aka mai shi yadda yake da sai Allah ya ce to yanzu ya za ka yi ya za ka yi ka tsare min yanzu aka dawo da shi ya zama rayayye yana karawan jiki yana mutunta sai Allah ya ce to me yasa ka aikata abin da ka aikata sai ya Allah tsoronka ne ya sanya na aikata wannan wato ma'ana tsoron Allah ya sa ya manta da ikon Allah domin ya manta inna Allah ala kulli shay'in qadir ne ko Allah zai iya mayar da shi kowane lokaci duk da halin da ya kasance Allah zai iya mayar da shi sai ya manta saboda tsaban tsoron Allah sai ya manta da ikon Allah kun gano nan ko to wannan mutumin ya aikata aikin kafirci amma bai kafirta ba shine sai Allah ta'ala sai ya gafarta mai Allah ya ce ya wuce aljanna saboda yana jin tsananin tsoron Allah har hankalin shi ya kushe ya fada da ikon Allah ku gane wannan ko almuhim dai bayani ne mai tsawo kan wannan matsala na kafirtawa mai son karin bayani akan shi akwai littafin fitnatut takfir na al-allama Nasiruddin al-Albani yaje ya samu wannan littafi zai ga bayanan da malamai manya-manyan malamai irin su albani din irin su Sheikhul islam a ibn baz da ibn usaimin sun yi bayanai sosai akan maganar tafiyar Allahu a'lam sa'annan kuma na uku daga cikin abin da ya bambanta ahlus sunna daga wasu su, akwai ainihin wato yin addu'a ga mahukunta shugabanni masu mulki yana daga cikin abin da ahlus sunna suka shahara da shi ahlus sunna ba sa zagin shugabanni ahlus sunna ba sa tsine ma shugabanni ahlus sunna suna yin kyakkyawan magana ne ga shugabanni an gano wani ko wato ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu ya ce shi ma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe falyaqul khairan aw yasmut ya faɗa alkhairi ko ya shiru an gano wani ayi sannan ya zo cikin bukari da muslim daga hadisin abi musa al-ash'ari radiyallahu an annabi yana cewa wato sahabbai sun tambaye annabi kamar abu musa al-ash'ari yace ya rasulullah ayyul islam afdal ya manzon Allah wani musulunci ne yafi a cikin musuluncin masu musulunci wanne ne yafi sai annabi yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga harshen shi da hannunsa baya zagin su baya cin mutuncin su baya musu munafinci baya musu kaza baya musu kaza to shin shugaba baya cikin musulmai yana ciki to ya zamanto wato shugaba ya kubuta daga harshenka da hannunka <clears throat> hakika hani ya zo daga zagin shugabanni a keɓance saboda abin da ke cikin zagin shugabanni na motsar da wuta na fitina da buɗe kofofi na shari ga al'umma an gane ko wato zagin shugabanni wato yana daga cikin mukaddima daga cikin mukaddima na fadawa cikin aqidan khawarij in kaga mutum yana zagin shugabanni kaman kuturu ne da kazbi kuturu ya ga mai kazbi ya ce mai da haka muka fara kun gane wannan ko in kaga mutum yana zagin shugabanni to ana jiye mai tsoron fadawa cikin bid'a shine bid'a na khawarij an gane ai wanda shine asali na yin tawaye ga shugabanni irin mutanen nan da suke daukan makami suke za su kifar da shugabanni wanda irin wayannan ba ahlus sunna bane bai cikin a ahlus sunna to zaki suna farawa ne da zagin shugabanni in suka fara da zagin shugabanni suna aibanta shugabanni har ya zama to sun cire wa mabiya sun cire wa talakawa wato ganin kwarjinin shugabanni a hankali a hankali suna faɗin aibin shugaba shugabanni sun yi sata shugabanni sun yi kaza yanzu haka za mu zauna muna kallon su yanzu kaza yanzu kaza ba za mu dauki mataki ba kafin ka ankara sai mutane su daina ganin darajar shugabanni idan an daina ganin darajar shugabanni idan shugabanni sun kawo doka ba za a bi ba daga baya sai a koma ana yin zanga-zanga a koma ana yin fito na fito da su kafin kankara sai a ɗauki makami a ce za a kifar da shugabannin wanda wannan ɗaukan makami a ce za a kifar da shugabanni shine asalin lalacewar addininmu da kuma duniyarmu shine asalin lalacewar mai addininmu da duniyarmu wannan malaman suna na duniya tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau sun yi ijma'i akan wannan cewa matakan musulmi za su rinka daukan makami sai za su kifar da shugabanni to za su janyo ma al'umma fitinan da al'umma ba za su iya dauka ba an gane wannan ko za ka ga sun mai da garin musulunci ya zamanto gulbi na jini ya zamanto wajen zubar da jini wajen da ake fyaɗe ga matayen mutane wajen da ake fashi saboda a lokacin da aka ɗauki makami ana yaƙi da gwamnati zai zama to garin babu doka kuma idan gari ya zama babu doka kasuwanci ba zai yi daidai ba sannan karatun addini irin wannan karatun da muke gudanarwa cikin kwanciyar hankali idan ana yaƙi ana farin wuta karatun nan ba zai yi ba sannan abin da ya shafi gudanar da harkoki na wa'azi da gudanar da hada-hada a kai ziyara wajen yan uwa duk ba zai yi ba shin yanzu mutanen Siriya suna iya gudanar da karatu yadda muke yanzu mutanen libya suna iyawa mutanen iraki suna iyawa mutanen somaliya suna iyawa me yasa ba sa iyawa saboda suna cikin yaki wasu an yi rugurgu da gidajensu kasuwannin ma da suke ci yanzu babu kasuwa akwai wasu wanda sun zama kwarangwar saboda yunwa ba abinci an gane wannan ko to garuruwan da suka yi tawaye ga shugabanni idan muna duba abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu za mu ga talakawa suna cikin fitina kuma za ga ba a samu nasara wajen kifar da shugabanni ba an tura talakawan kuma cikin fitina to asali wato shugabanni manzan Allah ya hana mu wato daukan makami a gare su sai dai in kafirci ya bayyana karara kamar yadda zamu yi bayani saboda haka imamu turmuzi ya fitar da hadisi daga ziyad bin kusayb al-adawi yana cewa na kasance tare da abi bakara al-ansari radiyallahu an karkashin mimbarin ibnu abi amir kuma yana ba shi ibn abi amir shine sarkin musulmi a lokacin nan yana ba wa alaihi siyabu riqaq alhali ya sa tufafi masu shara-shara sarkin musulmi gaba ɗaya shugaban musulunci ya hau kan mumbari yana ba ya sa kaya wanda masu shara-shara ana ganin jikin shi sai abu bilal sai ke cewa unzur ila amirina yalbasu siyabar fusak ce kalli shugabanmu yana sanye da kayan fasikai kalla kalli shugaban ya daga murya ba a masallaci ya ce kalli shugaban mu ya sa kayan fasikai kaga a nan wajen kenan ya yi ma shugaba inkari a bayyane shin ahalin suna suna ma shugaba inkari a bayyane shine a lokacin sai abubakar babban sahabi abubakar radiyallahu anhu sai ce masa uskut yi shiru ya sauri masa inkari ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahana sultanan lahi fil arz ahana hullah duk wanda ya wulakanta wato mai sarauta wanda Allah ya nada shi ma sai Allah ya wulakanta shi yanzu abin da ka aikata a masallaci ka wulakanta mai sarauta na Allah kai ma sai Allah ya wulakanta ka in baka tuwo ba yi shiru ya yi masa inkari to a ibn abi asim ya fitar a cikin littafinsa Allah ya masa rahama daga anas dan malik cewa nahana kubara'una wato manya-manyan mu sun hana mu daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manyan mu na sahabban annabi sun hana mu suka ce mana la umara afu wala takishuhum wala tubjiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib yace kada ku ringa zage shugabanninku kada ku ringa yi musu makudi ku kai hawa shugabanni gaskiya suka kai kuskure kada ku boye ma shugaba gaskiya in ya kuskure a nuna masa kuskurensa amma kada a zage shi wala tubjiduhum ku daina kin shugabanninku yace wata ƙulla ku ji tsoron Allah wasbiru ku yi hakuri ku ji tsoron Allah ku yi hakuri akan zalunci shugabanni idan shugabanni suka zalunce ku ba wai an ce ku je ku yi ta zage zage bane an ce ku je ku yi ta zanga zanga bane an ce ku je ku yi ta ɗaukar makami bane la me aka ce ayi wasbiru ku yi hakuri fa innal amra qarib al'amarin ya kusan zuwa in Allah ya ga dama idan kun yi hakuri kun bi dokokinsa sai Allah ya dauke muku shugabancin kwanciyar hankali tunda a ran shugaban na hannun waye wane ne ce ku yi haƙuri ba Allah ba ne to idan muka bi dokokin Allah muka yi haƙuri ran shugaban na wajen Allah ne Allah shine muqallibal muƙallibal an gane ko Allah yana iyawa an kuka yi haƙuri shugaban ya kwanta yana bacci a gaba shi abu ne mai sauƙi a wajen Allah an gane wannan ko saboda haka wannan shine ka'idar da manzo Allah ya gaya mana cewa kada mu zaki shugabanninmu kada mu yi musu maguɗi wannan hadisi ibn abi asim ya fitar da shi a littafinsa a sunna isnadin hadisin jayyid kuma rijaluhu kulluhum thiqat bai san karin bayani kan wannan ya duba littafin mu'amalatul hukam fi daw'il kitabi wa sunna na barjas sannan al-baihaqi imam ya fitar a cikin littafin sa sha'abul iman da ibn abdul bar a littafin sa at-tamhid sun fitar daga abi darda babban sahabi radiyallahu anhu yana cewa inna awwalan nifaqil mar'i da'anuhu ala imamihi lalle farkon munafincin mutum su kan shiga shugabansa kaga mutum yana yawan soke-soke ga shugaba shugabansa musulmi yana yawan sukan shi to wannan shine farkon munafinci kenan dole ne mu kame bakin mu an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut mu kame bakin mu daga magana kan shugabannin mu in za mu faɗi magana kan shugabanni alkhairi in ba za ka faɗi alkhairi ba gara kai shiru akan shi inna awwala nifaqil mar'i da'anuhu ala imami lalle farkon munafincin mutum shine suka shiga shugabansa sannan kuma Abu Nu'aym ya fitar a littafin al daga Za'ida bin kudama yace na cewa Mansur bin Mu'taman idza kuntu sa'iman analu min as-salat shin idan ina azumi ya halatta a wajen azumi in ga yin addu'a kunuti ina ina kine ma shugabanni kala yace la ko kadan wannan kuskure ne kuntu sai nace mai afa analu min ashabil ahwa amma zan iya yi ina ina yin ina tsinuwa ga ma'abota bid'a Allah yace na'am yace kwarai da gaske idan kana cikin sallah zaka iya yin zaka iya yin addu'a Allah ta'ala ya wadara ma'abota bid'a Allah ya tsire musu misali amma ba za ka iya yi ba shugabanni ka ce Allah ya tsire musu ba in wa, in ji Mansur bin Mutamar daga cikin magabatanmu sannan Ibn al-Jawzi ya fitar a littafin sa Manaqibul Ma'ruf al-Kharqi wa akbaru bi sanadihi daga labarin ibnu hakaman cewa anna ma'rufan qala ma'ruf al-kharqi ya ce malla ana amirahu qurima adlu duk wanda yake tsine ma shugabanninsa za a haramta mai adalcin wannan shugaba ko da shugaban na kirki ne sai kana yawan zage shi kana yawan tsine masa sai Allah ya haramta ma adalcinsa gashi mutumin kirki ne amma kuma sai Allah ya sanya shugaban ya kasa maka adalci amma in har kana so shugaba ya ma adalci ka ringa yin addu'a Allah ya shirye shi an gane wannan ko sannan ibnu zanjawai ya fitar a littafin sa al-amwal da isnadi ingantacce daga abul bijlan sai ce sabbul amir al-halika zage shugaba yana aske yana aske imanin mutum zage zage shugaba mai aski ne la aqulu halikatu sha'r ba wai ina cewa wai yana aske gashi bane walakin halikatu din sai dai yana aske gashin mutum ne yana aske addinin mutum zagin shugaba ba wai yana aske gashin ka bane me yake askewa addinin ka so haka mutanen da suke bude bakin su dinga zagin shugabanni su yi daudala ba su da mangaru sai su suka shugabanni su sani abu ne mai hadari ahlu sunna wanda yake da kyakkyawan fahimta na sunna baya yi kenan idan mun ga mutum yana da awan sunna gashi ya barge mu, ya dage wando masha Allah yana istiraha yana kaza yana kaza sai ya ce mana shi ahalus sunna ne amma yana zagin shugabanni ya mai da wannan al'adar shi shin wannan abin da yake sunna ne ko bid'a gidan waye aqidan ahalus sunna ko khawarij khawarij sannan an karbo daga abi bilal ibn abi umayr cewa naji abdullahi ibn hakam yana cewa la uinu ala dami khalifatin abadan wato abdullahi ibn hakam yana cewa wallahi bazan ƙara taimakawa ba a zubar da jinin wani shugaba ba zan ƙara taimakawa ba kuskuren da na yi da ba zan ƙara yin shi ba to sai aka ce masa ya ba ma'abar ya kai baban ma'abar a wa'anta ala damin shin ka taɓa taimakawa an zubar da jinin wani ne sai ƙul sai na cewa inni abuddu zikira masawihi aunan Aladami. ni ina lissafa batan kurakuran shugaba taimako ne wajen zubar da jininsa wannan fahimta ne fa na magabata shi wannan bawan Allah yake cewa ba zai ƙara taimakawa a zubar da jinin wani shugaba ba za ka ce ba ah, dama ka taɓa taimakawa ne ka ɗauki makami ne an zubar da jinin shugaba ya ce ko kaɗan ya ce ni ina lissafa an batan kurakuran shugaba ka dinga faɗin shugaba wane ya yi kuskure waje kaza ya yi kuskure waje kaza ya yi ɓanna waje kaza ya yi zalunci waje kaza to kamar taimakawa ne wajen zubar da jininsa kamar kana gaya wa talakawa kenan ba shugaban nan fa bai cancanta ba a ɗauki mataki a kan shi an gane ko to saboda haka kuskure ne mai girman gaske to yana daga cikin usul na ahlus sunna har ila yau hakuri akan zaluncin shugabanni wato musulunci baya goyon bayan zalunci ta kowane bangare shin ko mahaifi ne zai yi zalunci ko talaka ne zai yi zalunci ko mai kuɗi ne ko shugaba ne ba a goyon bayan zalunci zalunci sunan shi zalunci ko ina ne an gane annabi yana cewa a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi waje an tuhu bai na kun muharraman falatar zalamu lalle na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya shi ku ne abin haramtawa kada ku yi zalunci kun gane wannan ko to amma kuma sai aka ce wai yana daga cikin aqida wanda ahlus sunna suka shahara da shi wanda ya bambanta su da khawarij da sauran yan bid'a shine hakuri akan zaluncin shugabanni to ya halatta idan shugabanni suka zalunce mu yi hakuri ko kuma suka zalice mu a fito a yi kare jini biri jini dole sai sun mana adalci wanne ne kaga idan muka ce sai mun fito mun yi kare jini biri jini me zai faru mu dauki makami ba su dauki makami za a yi me za a yi yaki idan aka yi yaki waye zai samu nasara sai ku duba abin da ke faruwa a Siriya yanzu duk mutumin da yake sauraron labarai ya sani ko a Siriya 'yan tawaye sun yi tawaye ga gwamnatin Siriya gwamnatin Assad shekara nawa ana yaƙi yanzu an dubbari shekara bakwai kenan shin ƴan tawayen sun samu nasara ba samu nasara ba bilhassani ma abin ya zama fitina ƙasar iran ƙasar shi'a ta zo ta shiga masiriya sannan roshiya ta shiga masiriya sannan yan hezbollah yan shi'a na na lebanon sun shiga masiriya sai ya zamanto an samu galaba akan yan tawaye din kuma yin da ai to shekara wajen na bakwai kenan ana yakin nan yanzu ƙasar siriya an yi rugurgu da ita siriya yanzu babu kasuwa siriya yanzu babu makarantar islamiyya siriya ba makarantar boko siriya babu wajen kai ziyara mutane wajen miliyoyi sun yi hijira sun bar kasashen sun bar garuruwansu shin wannan alkhairi ne ga musulunci ko shari to wannan shine abin da manzon Allah ko musulunci ya duba ya yace yi hakuri akan zalunci shugabanni wato zalunci ba wai abu ne mai daɗi ba amma gara dan zaluncin da yake dan ma ya dan fi sauki akan wannan tawayen da za ka dauka idan kai ma shugaban tawayen to kai kuma zaluncin da ka dauko ya fi zaluncin shugaban kun gane wannan ayi yanzu shugabanni suna mulki ai suka dan zalunci talakawa ko to talakawa in suka yi hakuri za su za su gudanar da kasuwancin suna nan suna kasuwancin ko ba ka bane suna nan suna sallah a masallaci suna nan suna karatu a islamiyya suna nan suna gudanar da muhazzarorinsu suna nan suna kai ziyara wajen yan uwansu haka ne ko to amma in suka dauki makami ba Ko mai zai tsaya cikin ko to a cikin bangarori guda biyu da kai da ka dauki makami da shugaban da yake zalunci waye zalunci shi wanda ya dauki makami zalunci shi ya ninninka fiye da so goma kan abin da shugaban ke yi da zalunci yanzu kai laifin ka yanzu ya fi na shugaban to lokacin da shugaban yake zalunci ba abin da aka fasa komai ana yi yan kasuwa suna nan suna kasuwancin su lafiya sai dai suna dan mai Allah ya yi sai yana dan zalunta su wani bangaren sannan a masallaci ana nan ana gudanar da abubuwa sai dai wasu abubuwa ba a dan jin daɗi ne an gane ko to amma da zarar an dauki makami duk wannan abubuwan za a dakatar da su cik ne babu su kaga sai ya zama to wanda ya dauki makamin zalunci shi ya fi girma akan na shugaban to shi yasa aka ce a dauki makami yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a asabaru ala jawrul hukam wato na abin da ake nuna ma idan barna guda biyu suka hadu, sai a duba wanda ya fi sauki zalincin shugaba barna ne sannan kuma ɗaukan makami a ce za a fari zalincin shi shi ma barna ne mai girma wanda ya ninninka wancan so daga sai mu duba wanne ne ya fi mana sai mu auna wanne ya fi sauki wanne ya fi sauki to sai mu ce ma wanda ya ɗauki makami da Allah ka yi haƙuri ka bar shugaba ya shiga gaba da zalunta mu ya fi sauki a gare mu za mu yi ta mai nasiha in Allah ya sa ya gyara su in bai gyara ba Allah ya mana magani shi an gane wannan ko to a an ce mutum da wuya ka ga wani littafi daga cikin littafan da aka wallafa kan aqidan sunna yana da wuya ka ga ba a rubuta wannan ka'ida din ba cewa daga cikin usul ahlus sunna hakuri akan zalunci shugabanni duk littafan da aka rubuta na aqida na magabata sun sa wannan wannan aqida a cikin kamar irin su littafin ash-shari'a na Imam al-Ajuri sharhu sunna na Barbahari sharhu sunna na Ibn Abi Asim da kuma littafin as-sunna na ainihin Imam Ahmad bin Hanbal da kuma sharhu sunna na dan da sauransu dai da sauransu da sharhu usul itiqadi ahlus sunna wal jama'a na lalaka'i sauransu to akwai hadisi an karbo daga Amr bin Yazid yana cewa sami'tul Hasan ayyama Yazid bin Mihlab naji Hasan al-Basri kwanakin da yazidu bin mihlam ya yi tawaye ga gwamnati yana cewa wa a tahura haɗu wasu jama'a sun kawo ziyara wajen hassan albasari suna neman ya ba su fatawa su ma su je su ɗauki makami su yaki shugaba sai hassan albasari sai ya umarce su su lizarci gidajensu cewa kowanne daga cikinsu ya yi wa allah ya lizarci gidansa ya ajiye makami kada wanda ya kuskure ya yi tawaye ya ce su kulle ɗakunansa a gare su ku kulle ƙofofin gida sannan sai ke cewa wallahi na rantse da Allah lau annan nasa izabtulu min sulani Kim sabaru da a ce lalle mutane idan an jarabe su ta bangaren shugabannin za su yi hakuri ma su an yarfa Allah zalika alaihim ba za su dade ba Allah zai dauke musu wannan musiba wannan zalunci shugaban Allah zai musu magani shi wa zalika annahum yabda'una ila sayf yace saboda su mutane matsalar su da zarar shugaba ya zalunce su sai su yi gaggawa zuwa ga makami fayi wakalu na ilai sai a wakilta zuwa ga makami in suka yi gaggawa zuwa ga makami sai Allah ya to kuna ganin makami zai kwace ku to na baku da makamin ku je ku gani tunda kun dogara da makami ku ga in makami zai iya muku wani abu yace wa wallahi ma ja'u bi yawmi khairin kasu yace wallahi ba taba zuwa da wani yini ɗaya na alkhairi ba irin wayannan mutane masu ɗaukan makami wajen yakan shugabanni galiban suna janyo ma al'umma bala'i ne sai kawo ayan nan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wato kalmar ubangijin ka mafi kyawu ya cika ga bani isra'ila saboda hakurin da suka yi kaga bani isra'ila fir'auna ya dade yana zalunta su amma annabi Musa yayi ta ba su hakuri sun ce wa annabi Musa uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana ya Musa ka ce mu ci gaba da yin haƙuri an cutar da mu baka baka zo mana ana ta yanka yaran mu maza ana rayar da mata wa iz najayna najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'u min rabbikum azim to an cutar da mu kafin ka zo mana ya Musa da ma wa min ba'di ma na. haka nan bayan ka zo mana an cutar da mu shin haka za mu ci gaba da zama muna haƙuri me anan Musa ya ce musu asa rabbukum an yasta'a an yuhlika aduwakum ubangijinku ya kusa in kun yi hakuri ubangijinku ya kusa ya halaka da makiyinku fir'auna wa yastakal wa yastakalifa kun fir'aun kuma ya kalifantar da ku a doron kasa sai yanzu da kaifa ta'amalu sai ya duba ya za ku aikata kun gane wannan ko yake ce musu ista'ilu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hakuri ya ku bani Isra'il innal arda lillahi yurisuha may yasha'u bi ibadi lalle kasa na Allah ne yana gadar da ƙasa ga wanda ya so daga cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah ashe da zarar mun ji tsoron Allah mun kiyaye dokokinsa muka yi hakuri akan zaluncin su Allah zai kawo mana mafita tunda mun bi umarnin waye umarnin Allah ne subhanahu wata'ala sannan al-Hasan al-Basri yana cewa ilam afakallah ka sani Allah ya baka lafiya anna jawral muluk nikmatun min nikamillahi ta'ala lalle zalincin shugabanni azaba ne daga cikin azaban Allah wato mun yi wa Allah laifi ne sai Allah yana mana azaba da zalincin shugabanni Wani kamun la tulaqa wa niqamullahi la tulaqa yace azaban Allah kuma ba a tare shi da takobi mun yi laifi ne sai Allah ya jarabe mu da shugabanni azzalumai to azaban Allah ba a tare shi da me da takobi wa inna ma tuttaqa wa tusarfa bi du'a wato ana kare azaban Allah ne kuma ana tunkuɗe shi da addu'a wa tauba da tuba wal inaba da mayar da al'amari ga Allah wal iqlam da ciruwa daga zunubi da zarar mun ga Allah ya tarbe mu da shugabanni azzalumai sai mu dauka mun yi wa Allah laifi ne to yanzu me ya kamata mu yi kowa ya dage ya ringa tuba ga Allah kowa ya dage ya gyara ayyukansa mu dage da istighfari an gane ko sai ke cewa inna inna niqamallahi mata luqiyar bisuyu kana fiya aqsa lalle azaban Allah duk sanda aka tare da takobi ana so wai a tare ta to tafi yanka ta yanka mutum in ka zo ka ce wai zaka tara azaban Allah da makami to azaban ya fi yanke ka amma in muka tare shi da istighfari ba da tuba to sai ga Allah ya kautar da azaban sai Allah ya ba mu shugabanni na gari wala haddasa haddathani Malik bin Dinar wato Hasan basari ke cewa Malik bin Dinar ya bani labari annal Hajjaj kana yaqul cewa hajjaji ya kasance yana cewa ijilan ku sani annakum kullama ahadathtum Zamban, ahadasa Allahu fi sultanikum uquba yace ku sani duk sanda kuka farar da wani zunubi Allah sai ya farar da azaba cikin sarkin ku da kun yi wa Allah laifi sai Allah ya yi amfani da shugaban ku ya azabtar da ku shugaban nan ya sani ko bai sani ba a gane sai shugaban ya kawo wani policy wanda policy shi ya dauka cewa alkhairi ne sai kuma policy ya zama sharri saboda kun yi wa Allah laifi to kuma ko da an ba shi shawara ba zai iya garewa ba Ga shi na kila shugaban kirki ne ba kila mutumin kirki ne kuma yana son ku da alkhairi ne to ku kuma ku ba ku abin Allah kuna ma Allah sako sai Allah ya sa shugaban ya kawo wani policy wanda zai fai din ku ba sai ga shi mutum ya mutumin kirki zai kawo mana haka to Allah zai jarabe ku ne da shi kuma kuna son shi kuma sannan kuma ya kawo muku wannan bayan da ku iya dalili kun saba masa amma kuna dawowa kai biyayya ga Allah ba sai ga sai Allah ya bude kokolon shugaba ya zama duk abin da zai abin da zai fara samu kurai an gane ko an nuna mun cewa lokaci yayi duk da ba mu dan kai ma rabin ma muhazaran ba insha Allah muna cikin dan kwata kwata haka dan kadan insha Allah za mu tsaya za mu tsaya daidai wannan waje in Allah ya kai mu za mu ci gaba zuwa muka samu lokaci Allah shi taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu laza kan shi abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah shi taimake mu masha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم نعم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambaya na farko Allah ya ƙara wa malam lafiya malam Allah ne babban tsakanin haƙiƙa da yan bauniya to don wana tambaya cewa mai bambanci tsakanin yan haƙiƙa da yan batiniya kusan ba su da bambanci idan an ce wannan ɗan haƙiƙa ne to dan batiniya ne shi su ne masu cewa fasarar Kur'ani akwai fasara na zahiri da fasara na batini fasarar zahiri wai na gama garin mutane ne fasarar baɗini wai shine na na khawas suna kiran mabiyansu khawas suna kiran sauran mutane wanda ba sa bin fahimta irin nasu awam abinda suke nufi irin yadda muke fasar qur'ani din nan ce qul huwallahu ahad Allah shi kadai ne baya halatta bauta wa gunki kaza kaza kaza to su suna dauka fasara ne na kuskure su a wajen su komai Allah ne to ga yadda suke fasara shi qul huwallahu ahad wato za su nuna ma duk duniya gaba ɗaya Allah ne da masu bautan ice da masu bautan rana da masu bautan taurari da masu bautan kaza duka gaba ɗaya suna bauta ma Allah ne sai su ce maka kowane irin addini babu kuskure a cikinsa kawai kai ne kake ganin kuskuren mai karamin ilimi ana kiran wayannan yan hakika ana samun yan hakika a cikin sufaye ana samun su a cikin shi'a ana kiran su shi'a badiliya su irin su ayoyin da suka yi magana kan shan giya da ayoyin da suka yi magana akan caca da zinace-zinace da kisan kai suna musu wani irin fassara ba irin fassara da mu muke yi ba a nan wajen sai su halatta shan giya su halatta caca su halatta zina an gane wannan ayi abubuwan da muka sani haramun ne sai su mai da shi halal sai su ce a wajen fassaran amawa fassara wato halal haramun ne giya haramun ne zina amma a wajen fassaran hawa zina ya halatta za ga irin yan badimiyan nan wani baya ma sallah masa sallah sun ce wannan sallar ba fasarar shi kenan ba irin sallar da muke yi azumi ba fasarar kenan ba irin azumin da muke zaka ba sa sallah ba sa azumi ba sa aiki, hajji ba sa yin kaza akwai irin fasarar da suke masa sabanin fasara irin namu shi yasa malamai suka yi ittifaki duk wanda yake tare da aqida na badimiya kafiri ne shi ya yi ridda an gane ko saboda suna ma cewa waliyansu sun fi annabawa daraja sun ce annabi na amawa ne su kuma waliyai na kawasu Allah shi yayi to wannan kenan a takaice ya tambaya na gaba malam na kan ji kana magana akan wani akwai ka nan a nan Najeriya a kwarai da gaske akwai masu fahimta na ikhwan su ne ake kira muslim brotherhood wato asalin asalin da'awan ikhwan ya faru ne a misra da a wani bawan Allah ana kiran shi a abin nan hasanul banna an gane ko ita da awa ta ikwalul muslimin da awa ce ta siyasa bi ma'ana da awa ce ta ta siyasa ta mulki yaya za a yi a kwace mulki a wajen gwamnati in ma ta hanyar fito na fito da gwamnatin ko ta hanyar a fito zaɓe a karɓi wannan gwamnatin na batan gane to su yan ikwan asali da sun fifita yin amfani da ƙarfi to kusan cikin shekaru wajen ɗari sun yi ƙoƙarin su karɓi mulki a misira abin ya gagara saboda sun yi amfani da ƙarfi kuma sun yi kurakurai masu yawa wanda wannan kurakurai ya janyo aka kashe ainihin su hassan libanna to saboda haka sai suka suka yi amfani da tsari cewa bari su dan fito siyasa su ma su dinga fitowa ta hanyar siyasa kila su yi mulki to har yanzu ma da suka fito siyasa ba su cimma burinsu ba to su wa'annan yan ikwan wato suna da'awan kamar su ahlus suna ne wanda bai sani ba amma idan ka shige su za ka ga babu wanda ya fi su sunna sannan kuma bayanin da na yi cewa wato a wata ahalin sunna ana gano ta ne ta hanyar akida a fara gabatar da akida kan komai to su yan ikhwan suna gabatar da hakimiyya wato ma'ana suna gabatar da hukunci akan akan akida to karkashin wannan shi za malamai suka yi ittifaki cewa yan ikhwan yan bid'a ne su an tambayi ibn bas cewa za a iya sanya yan ikhwan daga cikin kungiyoyin nan 72 wanda aka ce kullu hazin na ko kullu hun na illa wahida ce kwarai da gaske suna cikin su an gane wannan ko to kenan dai ita wannan kungiya ta ikhwanul muslimin akwai ta a Najeriya tabbas kuma suna nan suna gudanar da da'awoyin a Najeriya din kusan akwai sanda aka taba samun wasu ma da an taba samun yin wasu a nan unguwanni kai tsaye suna kira zuwa ga da'awa na ikhwan da'awa na hasal banna sannan kuma an same su a tudun wada cikin gari wajen nan wajen nan wajen nurul islam suna yin program musu a wajen lokacin kafin a gano sharrin su a sallame su to akwai dai kungiyar tana nan a takaice suna nan suna ta yin da'awa amma dai ba ta gama fitowa yadda ya kamata ta fito amma ta dai fito kuma akwai mabiyan suna nan da yawa suna daga cikin wannan kungiyoyi akwai wata kungiya ta fi shahara a Kano da Zamfara jama'atu tajridul islam su ma ɗan ikhwan ne ƙungiyar tajjidul islam an gane ko fahimtar su mi'a fil mi'a fahimta ne na ikhwanul muslimin akwai su a Kano in ka je Kano za ka gansu da yawa suna gudanar da program din su akwai su a Zamfara sannan akwai kun su a garin Kaduna wannan kenan a takaice mai tambaya na gaba malam ina tambaya akan da yawa daga cikin malaman tsofaye ba sa amsa sallama ko da kamu wannan yana nuna su musulmai ne to wani yana tambaya wai da yawa daga cikin malaman sufaye ba sa amsa sallama an an musu wannan ya nuna su musulmi ne wato matsalar da suka kawo malaman sufaye wato rashin muhimmanci rashin muhimmanci sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam su ba sa muhimmanta bin sunnan annabi shi ya sanya su a duk abin da yake na sunna ba su saba da shi ba in kai wa malamin sallama kai ce yau wasanninka saboda bai saba da yin sallama ba bale bale ringa yi amma malaman sunna kuma sun saba abinda manzo Allah ya karanta cikin hadisi suke bi shi yasa bakin su ya saba da sallama ina san gane wannan rashin sabawa da sallama ne ba wai da kasancewar su kafirai bane ya kawo haka akwai daga cikin sufaye wanda sun yi rida tabbas kamar yadda na faɗa akwai wasu wanda kawai ƴan al'ada ne kawai sun tsaya ne kawai kan zikiri da istighfari da waye da waye amma duk mutanen da suke da fahimta na hakika ko suke da fahimta na cewa bayan annabi ya rasu ana yin wahayi ga wasu mutane wanda ba annabawa ba ko ba annabta abu da yake to wa'annan su ma sun yi ridda a cikin misali kuma daga cikin akwai bokaye masu tsafi kaga mutum malamin addini ne ya haddace Qur'ani amma boka ne to duk mutumin da yake bokanci yana tsafi shi ma wannan yayi ridda kaulan wahidan Allahu a'lam malam akwai laifi idan mutum ya ce shugaban shi ya fi mahaifinsa inda laifi mai mutum ya kamata ya yi da to shi ne mahaifi ta wani bangare akwai bangaren da mahaifi ya fi shugaba saboda shi ne sababin zuwan ka duniya shi ya haife ka shugaba bai haife ka ba an gane ko ka ta wannan bangaren mahaifinka ya fi shugaba ta wani bangaren kuma kasance shugaba shi ke mulki ta wajen mulkinsa ya fi mahaifinka idan shugaba ya bada umarni cewa kada a fito sai mahaifinka ya ce ka fito nawa za ka bi za ka bi umarnin shugaba a wajen mulkinsa ko ba akwai bangaren da mahaifi ya fa akwai bangaren da akwai wani wani sahabi wani tabi ya rake shi Fudailu bin Iyad yana cewa laukanar li da'awatu mustajaba ma sayyartuha illa ala sultan da ina da addu'a wanda Allah zai amsa da Allah zai ce mu akwai wata addu'a guda ɗaya kana yi kawai Allah ya amsa ka yi ta zan ce ya Allah ka shiri shugabana ya ce zai sanya wannan addu'a ne ga shugaba a gane aka ce mai saboda me ya ce idan na yi addu'a ga kaina zan zai amfane ni ne kadai amma idan na yi addu'a Allah ya shiri shugabana zai amfane ni kuma ya amfani sauran al'umma an gane wannan idan kai addu'a ga kanka kai kadai zai amfana amma ka ce ya Allah ka shiri shugabanmu ya Allah ka buɗa ka mishi ilhama na yin adalci ga talakawa idan Allah ya buɗa mai yin adalci ga talakawa kowa da kowa zai mura ko to shine abin da Fudailu bin Iyad yake cewa da Allah zai bashi daman yin addu'a ya ce mai akwai addu'a guda ɗaya tak kai Allah zai amsa ke su zai addu'a ne Allah ya shiri shugabansa to shin mu muna addu'a ga shugabannin mu kuwa an taba samun wani in ya sa goshi a ƙasa bayan ya gama nashi addu'o'i kuma ya ce ya Allah ka shiri shugabannin mu ya Allah ka ba su daman yi mana adalci ya Allah kai kaza ya Allah kai kaza suna yin haka to in ko ba ma yi akwai kuskure a ciki imamu ko kenan na zage da yi dan imam Ahmad ya ce imam Ahmad ya ce shi ya dauki yin addu'a ga shugabanni wajibi ne akan sa san sanda ya sallah ya sa koshi ya kaza bayan ya gama addu'a insha Allah sai ya sa shugabannin da cikin addu'a to wannan yana daga cikin alama na gane wanda yake da kyakkyawan fahimta na sunna yin addu'a ga shugabanni Allah shi taimake mu ya tambaya ya aiki shugaba to dama yana daga cikin bayaninmu da muka ce za mu yi cewa in za a wato maganan abin da ya shafi manhaji na ahalus sunna wal jama'a wajen yin nasiha ga shugaba yin nasiha ga shugaba ya bambanta da yin nasiha ga sauran mutane manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a man arada an yansaha Hali zi sulanin fala ji alaniya walakin ya akuzu bi yadihi fa yakhlubi duk wanda yake so ya yi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da shi a fili sai dai ya kama hannun shi ya kade ta da shi an gane ko da na bikin cewa fa in qabila minhu fa zaka idan ya karbi nasiha aka ake so wa illa in bai karba ba kana kar addalla zai kana alai shi mai nasiha ya isar da sakon da ke kan shi saka da zarar kama shugaba addu'a a kamishin da nasiha a boye kai da shi ba a mai nasiha a gaban jama'a ban zuwa yanzu kan mumbari yanzu in kama sunan ke shugaba da kana jina? ka ji tsoron Allah ka yi zalunci in baka ciwo ba Allah zai yi maganin ka wannan ba nasiha ne cin mutunci ne in za ka yi nasiha ga shugaba za ka keɓance shi ne a mahanganin suna, kai da shi ka gaya mai kuma idan ka gaya mai ba sai ka zo kan mumbari ka ci to alhamdulillah jiya na samu gwamna na mai wa'azi sai da ya kuka na mushi kaca kaca a'a ba sai ka yi haka ba ka yi mai nasiha ne tsakaninka da Allah ko ba sai ka gaya wa mutane ba babban abin da ake so ga nasiha nasiha ya yi amfani shugaban ya zamanto ya canza kurakuran shi ya koma yana jin tsoron Allah ya koma yana matalakawa adalci ya koma yana kaza yana kaza misali shine abin da ake so idan ka bai nasiha idan ya karbi nasiha ya yi aiki da shi haka ake so in bai yi aiki da shi ba ka isar da sako akwai masu cewa na yi mai nasiha a ɓoye na yi na yi shekara biyu kenan ina yi shine dalilin da yasa na yi fushi dole in zo hau kan mumbari in gaya wa talakawa wannan shugaba na ku mai taurin kai ne wannan shugaba na ku mai addu'a Allah ya tsine mishi shuka wannan kuskure wannan ba awon sunna bane ko da ka mai nasiha bai ji ba to kai dai ka isar da sako ka samu lada a wajen Allah cewa ka isar da sako babu wanda ya ce wai ka mai nasiha bai ji ba saboda haka bari ka zo ka tona mai asiri ka yi wa'azi a gaban jama'a manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan a takaice kuma yara da suke da ya malami a ƙarshen wanda ga wannan shi da suna kuma wannan kira da muke ya a wajen ko da wani abu ko ana nan da kuma inda za ka yi kai ne za ka yi nasara duk inda za a ga aki da sunna kasa za ka yi nasara duk inda za a ga aki da sunna ba shugabannin kasa za ka yi nasara duk inda za a ga aki da suna to za ka ji cewa jama'a za a zauna lafiya amma saba ma aki da suna shi ne in kana ana ganin wani abu ya bayyana wanda yake na fito na fito wasu na fito ba aki da suna sunna to aka ya jama'a mun muna gode ma Allah da wa'annan yara da halin da muke cikin yanzu sun kafin mu mutu gari sun fara su ne suke kokarin a zo an ce kaza wa'anda suke yanzu a cikin irin wannan kira da wannan malami yayi wa'ansu abubuwa da yawa sun gyaru ni zan faɗi wannan zahiri dan na ga zahiri kuma a zuwansa wancan kuma muna yi ma malam godiya da zai magana Allah ya saka wa abubuwa da yawa su gyaru kuma muna fata Allah ya saka wa kuma mu yi ta kokari mu yi ta haƙuri shugabannin nan namu alhaji ne gare mu mu yi sai musu a samu na ƙarshe ko cikin bayansa na ƙarshe shugaba zai iya wato idan an yi bin sunna sai shugaba ko bai sani ba wani abu ya faru wajen sa ya zama matsala ta jama'a shi ga da duk gudu da wannan sannan ko bai sani ba yau irin abin da muke ciki kenan a Najeriya sai a azabta da mu da irin munin muka yi laifi amma sai wani abu ya fito daga wajen shi ba su bane kuma a rafin zai ko ga wani abu a tsohon nan namu yi mai ba gabanni da muke da zai tunka shugabannin nan mu kare musu addu'a mu kara kullum kwanan duniya ko kuma kowane kowane zamani Allah ya sa hanyoyi haka ga hanyar da ke zafi in za a zubar da mulki a kan kai kan sama za ka iya ki ba ba hanyar kuma in an ce ga hanya wannan ta karatu to in an ce za a zubar da karatu na a kan kai ba za ka iya ki ba don ba hanyar ka ba in an ce ga hanya ta ƙarfi gaskiya kuma shi zo da misali za a zuba a kan kasar ka ba shi ne ba wa'ansu ne aka ce su yi ta wa'ansu su yi ta wa'ansu su yi ta ya jama'a ku gode ma Allah an yi da sunna kunji an ba da wani bangare daga ciki kuma ya yi bayanin gwargwadon abin da hankali da hankali zai iya kama kuma muke fata in an ga haka to al'amurra kana cikin addinin nan alhamdulillah za ka ga al'amari ana ta kira ana ta karuwa ana ta tafiya cikin jama'a harkokin jama'a ana ta yan zuwantaka mun gama yan zuwan juna amma ba abin da zai kai ga ba mu tare da waɗansu ko kuma an zuwa an tare da ko kuma na fushi da waɗansu ko an suna fushi da ina fata Allah ya taimake mu da wannan alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa masha Allah